kuma dole sai ka bi ba ba ka da ikon ka yi fardin ra'ayinka akan mutum kowa yana da fahimta akan wasu abubuwa kuma yadda ka fahimci abu ba lalle ni in fahimta haka ba sai ka ga wani wai in ya zagi wani wai kai ma in baka zage shi ba to akwai tuhumar imanin ka kai ma akwai matsala shikenan sai mu koma ibadar mu zagi da cin mutunci in wani ya yi hukunci cewa wani dan bidi'a ne to kai ma an baka ce dan bidi'a ba ne kai ma ka zama ɗan bidi'a kai a matsayinka nawa za ka ɗora wannan a matsayin shi ne shari'a Allah ne in ya ce wani kafiri to in baka ce kafiri ba sai ka kafirta saboda hukuncin Allah dole a karɓa amma kai hukuncinka da a kan wani malami babu yadda za ka ɗora mutane cewa dole a bi shi wannan hanya ce ita ma ta yan bidi'a don Allah samari ku kwantar da hankalinku ku yi addini bisa ladabi ba ka samun wannan abun wasu waɗanda game da kuke cewa sorry to say tsakani da Allah waɗanda suke sun bi tarbiyya ta agun malaman tsoro suka karatu ko sufaye ba ka samun wannan abun a tsakaninsu sai wannan suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kawai ba ai karatun ta hanyar ladabi ba karatun kowa a raha ya same shi ka zo masallaci an gaya maka kaza da kaza wannan hadisin ba dai ba ne yace imam Malik ma ya kuskure anan, wannan ya ce ibnu hazmin kaza da kaza wannan ya kaza da kaza da kaza haka aka tashi ana ji haka malaman da suka koya muku suka koyar shi yasa mutane suka tashi haka kawai kowa ba shi da mutunci wallahi wannan ba ita ce hanyar karatun addini ba ba ita ce hanyar karatun addini ba ai ko ba komai kana so in ka karbin kai magana a karɓe ta ina ce saboda tausayi kake nasihar kai kana kan daidai wani kuma yana kan ba daidai ba so kake bar ba daidai din nan ba ya zo irin naka alal akalla in bai dawo sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallama ya zo irin kama in ya zama irin kama kai din a matsayin mai bin sunna ai ka ci nasara to za in zo in zama irin ka bayan ka zazzage ni ka ci min mutunci ya jama'a ya suna ce, ya ahalar sunna yan izala salafiyun duk wanda suke ya daukar wannan sunaye don girman Allah ku gane wallahi hanyar annabawa ta da'awa ba ita ce wannan da kuke yi ba tsakani da Allah zagi da cin mutunci bai taɓa zama hanyar da za a kira mutane kuma har sai idan wata rana zagin ya dawo kanka za ka fahimci haka in kuma ka zauna har sai wannan ranar to ba yi hankali ba in dai har yanzu ba za ka gane ƙur'ani bai koya ma zagi ba hadisi bai koya ma zagi ba malaminka ne koya ma zagi kuma ka kasa bambance tsakanin ƙur'ani da hadisi da malaminka wasu har uslubin da malamin su ma yake magana har shi ake kokoya an bar hanyar manzon Allah amma ana bin wani malami ai ta dawo da bidiyoyi ya ce kaza ya ce kaza kai ka ɗauka shine mai hukunci akan kowa a duniyan nan wannan abin gaskiya kuskure ne kuma bai halatta malaman sunna su karɓi wannan zancen ba a tsaya a tarbiyyantar da ɗalibai a ilmantar da su ilimi duk wanda zai koya ma zagi tashi ka bar shi ya ci gaba da zagi ka je ka yi karatu an fahimci wannan abun Allah subhanahu Allah ya sauke kun sa mun shiga wani zancen daban Allah sa ya zama mana mai amfani wannan iya abin da ya shafi waɗannan tambayoyi kenan nasiha ta dama ta shafe mu ne gaba ɗaya kuma insha Allah ta'ala kamar da dai kullum muke faɗi manhajin karantarwa da ilmantarwa ah, dole ne a gyara shi ba ina faɗin wannan dan ko eh, yaba wa kaina ko wani abu ba amma wasu abubuwan akwai wanda za ka ji ko su yi ma waya ko su ce malami zai hana a yi magana a kan kaza a kan kaza sai in ce ku kyale ni abin da na fahimta in ana karatu to a tsaya iya wannan karatun wani ya ɗauka wai baka sani ba ne duk abubuwan nan da ake yi ko a social media da me ina bata lokaci na sosai ina bibiyar su to amma ba zai zo haka kawai in zo in zauna aiki na kawai shine in bar wannan ilimin da za mu samu lada na ƙur'ani da bayanin manyan malamai masu tsoron Allah haka kawai in koma labaran wani ya ce kaza wani ya ma wani raddi haka kawai wani ya bata hudubar sallar juma'a ya awa ɗaya da rabi yana kiran sunan mutane da cin mutunci kuma duk a ce wai haka sunna ta koyar haka kawai saboda eh, mutum ya fahimci ra'ayi guda ɗaya ne kawai shine nasa to babu jahilcin irin wannan babu jahilcin irin wannan kuma gaskiya duk wanda muke tare na san ko kun san ba haka muka saba yi to kuma ban yadda haka kawai wani ya ɗauka cewa eh, duk ra'ayi na tilas ne in ɗora muku kuma ku da muke karatu tare da ku ballantana wani wanda ma bai yarda da ni ba ai ba daidai bane ni ma ban kyauta wa kaina ba abin da zan dora wa mutane ni ma in dora wa kaina shine abin da muke karantawa tare qur'ani hadisai halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ilimi amma mun zo haka kawai in taraddi in taraddi ba cewa akai raddi ba daidai bane to amma raddi da cin mutunci raddi da wulakanta mutane raddi da kiran sunan mutum da ɓata shi da kiransa maƙaryaci da kiransa mai takardar banza wannan abin za a tsaya gaban ubangiji kuma Allah zai hukunci a kai babu inda aka samu wannan a ce wannan haka salaf suka yi haka sunna take wannan ba a yarda da shi ba haka dole dan Allah malamai masu rai na yanzu ku ji tsoron Allah ku ɗora ɗalibai akan hanyar daidai waɗanda suka mutu kuma ɗalibansu su ji tsoron Allah su daina kawo abin da zai Ta da hankalin mutane na maganganunsu waɗanda sun yi wani daidai wani kuma tabbas kuskure ne wani hukunci suka yi akan wani bisa jahilci wani abun ba su san shi ba to bai kamata kuma a zo a ɗora mutane a ce waɗannan dole su za a ba abinda Allah ya haɗa mu bin ƙur'ani bin hadisi fahimtar magabata da suka mutu a cikin salihan bayi an fahimci wannan abun? Allah ta'ala ya ce